Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Jami'an Ukraine sun yi kira ga duniya da ta ɗauki mataki kan rasha saboda har-haren da take kai wa gine-ginen fararen hula. 'Yan sandan kasar China sun doki ma'aikatan da ke zanga-zanga kan takaddamar biyan albashi a masana'antar Apple mafi girma da ke yin wayar iPhone. Bril bola ne ya zura kwallo a raga kasar haihuwarsa da ya baiwa switzerland nasara da ci daya a kan kamaru a gasar cin kofin duniya da suka fafata a rukunin ga a filin wasa na aljunub a yau alhamis to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar kaduna ta fito da wani tsarin yin rajistar sunayen masu aikata laifin fyaɗe don fallasa su a duk inda suka shiga da nufin kawo ƙarshen wannan ta'annati a tsakanin al'umma. idan aka samu mutum ya yi irin wannan laifin aka kai shi kotu har aka same shi da laifin yin wannan fyaɗin to fa za mu sa shi a wannan rajista kowa ya gan shi ya san ga irin abubuwan da yake yi saboda ko ya je neman aiki ne mutane su sani ka je ka ɗauke shi aiki watakila akwai mata a ko ƙananan yara ya je maka barna. mataimakiyar gwamnan jihar kaduna hadiza sabuwa balarabe kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa ɗaruruwan mata bakin haure daga ƙasashen afirka da suka makale a jamhuriyar nijar a ƙoƙarin zuwa turai sun shiga garari inda wasansu suka shiga harkar karuwanci ƙungiyoyin da ke aiki tare da matan sun ce lamarin na ƙara muni. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an Ukraine sun yi kira ga duniya da ta ɗauki mataki kan Rasha. saboda har-haren da take kai wa gine-ginen fararen hula. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya wallafa a shafinsa na Twitter yau Alhamis cewa Rasha ta ɗauki nauyin yaƙi na rashin hankali da dabbanci a kan fararen hula da ba su ɗauke da makami. Kalaman nasa sun biyo bayan bayyanar shugaba Vladimir Zelensky ta kafar bidiyo a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya lokacin da zelensky ya ce makamai masu linzami sun afkawa asibitoci makarantu wuraren sufuri da yankunan gidaje zelensky ya ce ukraine tana jiran daukan kwakwaran mataki daga duniya jakadar rasha a majalisar ɗinkin duniya basili na benzi ya yi watsi da abin da ya kira da barazana da rashin hankali daga ukraine da magoya bayanta na yamma har-har da jiragen saman rasha suka kai jiya laraba sun lalata tashoshin wutar lantarki a biranen ukraine da dama da suka hada da babban birnin kasar Cape inda hukumomi suka ce harin ta sama ya kashe mutane uku. 'Yan sandan kasar China sun doki ma'aikatan da ke zanga-zanga kan takaddamar biyan albashi a masana'antar Apple mafi girma da ke yin wayar iPhone, wanda sabuwar wayar ta sa ta samu jinkiri saboda an sanya takunkumi yayin da kasar ke kokarin shawo kan barkewar cutar COVID-19. Kamfanin Fascon yana kokarin samar da wayar iPhone 14 da aka yi oda. bayan da dubban ma'aikata suka fice daga masana'antar a tsakiyar birnin Janjo a watan da ya gabata sakamakon koke-koke game da yanayin aiki mara kyau. Matsayin kasar China na kasancewa cibiyar fitar da kayayyaki kasashen waje ya dogara ne kan masana'antu irin su Pascon da ke samar da kayan amfani na lantarki, kayan wasan yara da sauran kayayyaki. jam'iyyar kwamnisanci mai mulki na kokarin shawo kan sabon zagayen barkewar cutar na baya-bayan nan ba tare da rufe masana'antu ba da sauran tattalin arzikinta ba kamar yadda ta yi a farkon shekarar dubu biyu da ashirin. babban jami'in kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker talk ya buƙaci hukumomin iran da su dakatar da yin amfani da ƙarfi akan masu zanga-zanga da yake magana a wani zama na kwamitin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a jiniba yau alhamis tok ya ce iran na cikin cikakken rikicin kare hakkin bil'adama tok ya bayyana goyon bayansa ga gudanar da bincike kan murkushe masu zanga-zanga da iran ke yi da aka fara watanni biyu da suka gabata bayan mutuwar mahasa amini mai shekaru 25 hannun 'yan sanda tok ya kara da cewa Yin hukunci shine ginshiki na neman tabbatar da adalci ga take haƙƙin biladama ya shaidawa majalisar cewa hukumomi sun yi amfani da harsashi na gaske hayaƙi mai son hawaye da kuma sanduna kan masu zanga-zangar kuma an kashe fiye da mutane 300 tun farkon fara zanga-zangar. To madalla kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ganin yadda ake yawan samun rahotannin aikata fyaɗe a wasu sassan jihohin arewacin Najeriya, ya sa gwamnatin jihar Kaduna fito da wani tsarin yin rajistar sunayen masu aikata fyaɗe don fallasa su a duk inda suka shiga da nufin kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'a a tsakanin al'umma. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da wannan rahoton. dama dai gwamnatin jihar kaduna ta taɓa sa hannu a kan dokar dandaka a kan waɗanda suka aikata fyaɗe a jihar baki ɗaya amma ganin yadda ake samun shaƙaƙi game da hukuncin ya sa jiya laraba gwamnatin jihar kaduna ta ƙaddamar da tsarin rijistar masu fyaɗe domin magance matsalar baki ɗaya mataimakiyar gwamnan jihar kaduna hajiya hadiza sabuwa balarabe ita ce ta kaddamar da rijistar a madadin gwamnatin jihar kaduna mun lura ne cewa a jihohi da yawa muna samun cases da ake kawowa ana fyaɗe kuma idan aka yi fyaɗen nan su iyayen koko su wanda aka masu fyaɗe ba su iya zuwa su je su kai rahoto wanda suka samu suka kai rahoton kuma sai ka ga an addabe su a cikin anguwa ana zagin su to wannan eh, rajista din da muka kawo shine idan aka samu mutum ya yi irin wannan laifin aka kai shi kotu har aka same shi da laifin yin wannan fyaɗe to fa za mu sa shi a wannan rajista kowa ya gan shi ya san ga irin abubuwan da yake yi saboda ko ya je neman aiki ne mutane su sani ka je ka ɗauke shi aiki kuma watakila akwai mata a ko kananan yara ya je maka barna da shi yasa muka kaddamar da wannan saboda abubuwan sun yi mai baiwa gwamnan jihar kaduna shawara kan zaman lafiya da daidaita tsakanin al'ummomi hajiya rabi salisu ibrahim ta daɗe tana bincike da bin haƙoƙin waɗanda aka yi wa fyaɗe a nigeria baki ɗaya wannan fyaɗen ana yi ma yara maza ƙanana kuma ana yi ma yara mata namiji ta hanyar luwaɗi mace ta hanyar kuma a yi mata fyaɗe saboda haka wanda ya yi yanzu asirin shi zai tonu ta inda idan aka sa sunan shi a wannan sex offender register in dai a najeriya ne ko ya canza jiha ya je wata jiha ya je neman aiki ana rubuta sex offenders list na kaduna state kawai za a ga sunayen su ya fito da sunan shi da hoton shi da takardan haihuwan shi duk wani information a kan shi abin da muke so shine idan ya shiga wani guri za a gane cewa wannan fa mai laifi ne don haka in ma mutum zai yi hulɗa da shi ya gane da wa zai yi hulɗa an fi yin fyaɗen ƙananan yara sai ka daɗe kafin ka ji an ce an yi ma wata babban mace fyaɗe kamar akwai wani kes da ya zama so viral da na taɓa yi na mai kifi da ya yi tu'annuti da ƙaramin yaro har tsutsotsi farare suna fito fitowa daga jikin shi yaron ya samu cututtuka da aka kama shi lokacin babu maganan wannan sex offender register wace ran zan wuce na taba ganin shi yana gani na na ce wannan shi ne ya taba yin fyaɗe da mai kifi haka ya gudu ya canza gurin yin kifin an ce ma ya ya gudu ya bar Kaduna to inda akwai wannan sex offender register duk inda ya je za a dinga nuna shi to sai dai fa duk da kaddamar da wannan shirin rijistar masu fyaɗe mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Hadiza Sabuwa Balaraba ta ce dole ne sai iyaye su ma sun ba da gudunmawa. Muna kira ga mutane wanda suke biranenmu ko karkara ne idan abu haka ya faru a kawo a zo a yi rahoto. Kar a rika tsayawa a ce ana jin kunya ko ko a shi wanda ya wannan laifin ya dawo ya zo ya biya ya ce a gashi nan shi kenan a rufe wannan kesin. Wannan rufa-rufan da ake shi ne yake ba su karfin ci gaba suna ta yi. Ya kamata mu fito mu yi magana a kai saboda mu kawo ƙarshen wannan abu. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikara har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Yau Alhamis Firaministan kasar Pakistan Shahbaz Sharif ya zaɓi tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta Inter Service ko kuma ISI babbar hukumar leƙen asirin ƙasar a matsayin shugaban rundunar sojoji da ke da ƙarfi yayin da ake cikin rudanin siyasa a ƙasar. Jami'ai sun ce Sharif ya jagoranci taron majalisar ministocinsa domin zaɓo General Asim Munir daga jerin sunayen hafsoshin soja shida da za su maye gurbin General Jawid Bajwa wanda zai yi ritaya a mako mai zuwa a matsayin sabon shugaban rundunar sojojin ƙasar. Ministan tsaron kasar Hawaja Asif ne ya sanar da hakan a wata sanarwa bayan taron inda ya ce tuni aka aiki da ita ga shugaba Arif Albi domin amincewarsa. Munir zai karbi mukamin kwamandan sojojin Pakistan masu makamin nukiliya daga Bajuwa a ranar Talata 29 ga watan Nuwamba a wani biki a babbar headquarter da ke birnin Rawalpindi da ke kusa da babban birnin kasar Islamabad. Bril Bola ne ya zura kwallo a raga kasar haihuwarsa da ya baiwa Switzerland nasara da ci ɗaya a kan Kamaru a gasar cin kofin duniya da suka fafata a rukunin ga a filin wasa na Aljunub a yau Alhamis. Imbolo ya jefa kwallo gida da ɗan ƙaramin crossing daga Jordan Shakiri bayan mintuna 48 sannan ya tsaya cak tare da murtuke fuskarsa yayin da abokanan wasansa suka yi murna a kusa da shi. an haifi matashin mai shekaru 25 a yawunde amma ya girma a basel kamar ce ta fi buga kwallo mai kyau a zagayen farko kuma watakila da ita za ta fara zura kwallo kamar yadda karl toko ekambi da eric maxima tropo martin da martin hagla suka zubar da damar maki masu kyau a wasan ta bangaren switzerland ya yi fama a zagayen farko sai dai 'yan wasan switzerland sun kara kwazo a zagaye na biyu kuma suka kai ga cin kwallo ta hannun imbolo robin bargas ya barar da wata kyakkyawar dama ta cin kwallo ta biyu amma mai tsaron raga andre onana ya ture kwallon yayin da kamaru ta rasa karsashi labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Ɗaruruwan mata bakin haure da galibinsu matasa ne daga kasashen Afirka da suka makale a jamhuriyar Nijar a ƙoƙarinsu na zuwa nahiyar Turai ta barauniyar hanya sun shiga garari inda wasansu ke shiga harkar karuwanci don kula da kansu. Wasu ƙungiyoyi da ke aiki tare da matan sun ce lamarin na daɗa muni. Wakilin muryar Amurka Ahmed Mahmud ya aiko mana da wannan rahoton. yadda mata bakin haure 'yan kasashen afirka da ke sha'awar zuwa kasashen turai ke yada zango a agadas matan da wasu mayaudara ke rabo su daga kasarsu ta asali don jefa rayuwarsu cikin garari sanadiyar sai ya ci wasu halayya marasa kyau matan da yawancinsu matasa ne kuma 'yan makaranta da talauci ya yi sayya suka kasa ci gaba da karatun su ke sayya su fito daga karkashin iyayensu ben cj wacce 'yar asalin tarayyar najeriya ta bayyana abin da ya fito da ita daga kasar ta na yi zamana agadas yanzu shekara guda amma kamar yana son ta yi italy ko dubai ní ibo ni owerri imo state so kuma ni shekara na ashirin da uku na yi primary na yi secondary amma babu kudi na university na zo nema wani abu ne ko ina ya tema a eh, university ne ko zo nema wani abu sai ta yi nigeria in bude business sai ina yi amma mu nigeria muna samun wahala da yawa nan agades ko ba karuwa ba ai iro aiki karuwa mana kina ko kina aiki a ba sai sun ganin ka dole sai su zage su ce miki ko ma ka ta yi nigeria ana go mu bane Allah yana san ta yi dubai sani ba ma sai Allah ya kawo kudi dole sai ta yi dubai ba matsala shine suna karɓar kudi da yawa kamar kina so ki koma najeriya ne eh ina so ina so amma wani abu muna kamar wahala muna sha nan ne. ita ma ako op mai shekara ashirin da biyar wacce yar asalin kasar togo ce ta bayyana yadda aka yaudare ta. ta ce tun shekarar ta wuce ne na haɗu da wani mutum a kasar togo wanda ya yaudare ni da zuwa turai akan cewa zai samar min da aiki yi mai kyau to sai bayan da muka zo a nan ne ya yi watsi da ni ban sake ganin sa ba. Ah, a cewar kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ɗariruwan matan ƙasashen afirka ta yamma ne suke ke shiga cikin harkokin karuwanci domin samun abin dogaro da kai to sai dai kungiyoyin sun ce sun fara samun nasarori na wayar da kan matan da kuma ba su tallafin da za su dogara da shi maimakon sana'ar karuwancin shehu aziz shugaban kungiyar alon fam sahara da ke aikin ceto bakin haure daga halaka mata da suke shigowa da aka kira da bakin haure suke shigowa da kasashen waje daban-daban tallafi na farko da muke musu shine mu ba su gargaɗi mu waye musu kai bisa eh, matsalolin tafiya waɗanda suka mankale a cikin agada sun kasa ci gaba sun kasa ci baya muna gayyato su lokaci zuwa lokaci a nan ofishin mu wai su tallafi na a nan cikin gari akalla sai mu ce mun samu kusan mata 700 zuwa 800 suna sa kansu cikin eh, aikin karuwanci. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Kata inda ake gasar cin kofin duniya na shekarar 2022. A lokacin da na tuntuɓe shi abokin aikin Makali Abdu da ke can ya bayyana mana halin da ake ciki. Yanzu Uruguay ke wasa da South Korea a bawan da ya ce a wannan wasan har yanzu ana kan buga shi. A ɗazu kuma mun kalli Cameroon sun buga wasansu da Switzerland amma Switzerland ne suka ci nasara sun ci gol ɗaya a wasan su da cameroon to wace ƙasar afirka ce za ta buga wasa nan gaba an jima kaɗan muna sauraron wasan ghana da portugal wasan farko kenan na ghana sauran kasashen afirka duk sun buga saura ghana ne ta rage in an jima kaɗan za su fuskanci portugal a wasansu na farko kuma bayan wasan ghana za mu saurari uh, wasan brazil uh, za su buga wasansu da serbia madalla a gaida kali abdu to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan binciken lafiyar jiki da ake kira da medical check a turanci. Binciken lafiya abu ne mai matukar muhimmanci hakan kan taimaka wajen gano duk wata cuta ko matsala da ka iya faruwa domin ɗaukar matakin da ya dace tun kafin cutar ta ta'azzara. Sa'annan kuma binciken lafiyar jiki akai-akai kan taimaka wa likitoci wajen gudanar da aikinsu yadda ya kamata. Binciken lafiya da ake kira da medical check-up a turanci abu ne da ya kamata a rika gudanarwa akai-akai musamman ga mata da suke da hatsarin kamuwa da cututtuka kamar dajin mama, dajin bakin mahaifa da na mahaifa cututtuka da ake iya samu ta hanyar saduwa da sauran cututtuka da ke da hatsari da kuma barazana ga lafiyar mata ma'aikaciyar kiwon lafiya dr na'ima idris ta yi mana cikakken bayani kan binciken lafiyar jiki musamman ga mata inda ta fara da bayani kamar haka binciken lafiyar jiki yana nufin wasu dube-dube da gwaje-gwaje da likitoci za su yi akan mutum domin su tabbatar da cewa lafiyar shakalau ba shi da wata matsala a tare da shi to To likita me yasa ake so a rika binciken lafiyar jiki? Wato akwai wasu cututtuka waɗanda ba su cika nuna alamomi a zahiri ba. Abin da muke kira su asymptomatic kenan. Za ki ga misali sankaran mama ko kuma sankaran jiki haka ko kuma wata cuta dai da kwata-kwata ba ta nuna alamu wani sa'in sai mutum ya zo asibiti a duba shi tukuna sai a gane cewa ai yana da wani abu. To mutane da yawa suna ɗauka cewa ai cuta sai ta fito ta nuna alamomi a zahiri shine abin yana da mutum. To wani in tana cin mutum dan adam a jika tana cin shi amma in ba wannan check up mutum yake zuwa ba bai cika nuna da wuri ba cewa mutum yana da shi kuma a ɗauki taimakon gaggawa. Menene ma mahimmancin binciken lafiyar jiki ga mata? Yayin da mutum yana zuwa wannan ana mai check up ko mace ko namiji yana ba da daman ya nuna da wuri cewa mutum yana dauke da wata matsala ko cuta. To a lokacin da za a gane to kinga a lokacin za a fara wa mutum magani da wuri. ba wai sai cutar ta ci jikin mutum ba tukunna sai a zo ana kakanni kai daga ina za a fara to amma aka gano ta da wuri ana iya fahimta banda wannan kuma akwai abin da ake kira family history wato wasu cututtukan da suke bi ta jini haka ta gado kenan to kinga idan mutum yana zuwa check up ga ai zai iya bayyana to shi fa ga wasu wani cuta da suke da shi a gadon su to za a iya mai bayani shin shi yana da wannan riskin wato yana siratsin samun wannan cutar ko kuma baya siratsin samun ta to duk waɗannan abu abubuwan su ne suke da mahimmancin mutum ya dinga zuwa yana check-up kamar hawan jini ne wasu zaki ga ba sa nuna alamu sai dai kawai su ce mai yiwuwa bayan sai na ciwo a hannu yana ciwo to amma idan suka zo asibiti ana duba blood pressure din wato hawan jini sai ki ga ya hau su basu ma sani ba kwata-kwata to mahimmancin da ya fi karfi shine a gano abu da wuri domin a tabbatar da ina za a bullo mai wasu gaɓoɓi ne ya kamata mata su rika binciken lafiyarsu akwai gaɓoɓi da yawa da mata ya kamata su dinga duba lafiyar lafiyarsu amma bari mu fara da guda biyu waɗanda suka fi mahimmanci na ɗaya akwai sankaran mama shine breast cancer sai kuma na biyu akwai cervical cancer wato kansar bakin mahaifa kin ga ita breast cancer mutane da yawa a duk duniya abin da yasa ake gano ta da wuri suna samun lafiya kuma saboda wannan check-up ɗin da suke zuwa ne wato binciken lafiyarsu tun da a nan gefen duniya ba mu cika zuwa medical check-up ba sai ki ga ba a gano ta da wuri har sai ta bayyana kanta da kanta to kin ga su kuma a can ana zuwa check up to koya aka ganta nan da nan zaki ga an yi wa mace magani to kuma ita aka gano ta da wuri akasari da yawa mace na iya warkewa ba tare da wata matsala ba wasu zaki ga suna nuna alamomi da wuri wata kuma ba ta nuna alamomi da wuri to shi yasa ake so wannan check up a dinga zuwa na biyu kuma wannan kansar bakin mahaifan ita kuma yayin da mace ta fara saduwa akwai wani test wato pap smear za a ɗauki sample a bakin mahaifan nan a bincike a gashin wajen na yana da alamu mun samu wannan kansa din kuwa to in already tana da shi aka gano da wuri to kin za a fara magani idan kuma ba a kama ta da wuri ba har sai da cicicici to kin shine wajen kafin mutum ya samu lafiya kan sha wahala to amma fa ita cervical cancer tana da vaccine ɗinta wato akwai rigakafin da ake yi daga shekara tara ana iya ba mutum ma rigakafin ta. to kin gani akwai rigakafi da ake yin ta domin ta kare mace daga wannan human papilloma virus wanda yake janyo ta mata sai kuma wasu sun hada da kamar su hawan jini su ciwon suga haka da wasu dai abubuwa ne da suke addabin mata to shine kamata mata dinga binciken wa'annan gabobin yana da muhimmanci wa'annan gabobin balin aka magana magana akan sankaran mama da kansar bakin mahaifa a duk duniya ita ce su ne kansa inda suke addaban mata gaba daya kuma mata da yawa suna rasa rayukansu balle ma a wannan shafin a kasar mu haka ta Najeriya kuma abin da yake janyo wannan shine rashin rashin wannan binciken lafiya din kenan wato medical check idan mutum ba wai ya ga wasu alamomi ba ne baya son zuwa asibiti kwata-kwata sai abin ya ci ya cinye to yana da mahimmanci saboda a duniya gaba ɗaya abu ne addabi mata gaba ɗaya to shi yasa zan iya cewa wa'annan su ne wanda suka fi mahimmanci a cikin wa'annan matsalolin kamar daga wasu shekaru ya kamata mace ta rika ziyarar asibiti don duba lafiyar jikinta to a wannan dai gaskiya ba zan iya ce miki ga takamaiman shekarun da ya kamata mata dinga zuwa ana mata wannan binciken lafiyar ba dalili kuwa da yasa haka shine akwai yara matan da ake haifansu da wasu matsaloli tun suna kanana to kin ga su wannan tun suna kanana suke fara zuwa asibiti a duba su to amma yanzu misali kaman a ce sankaran mama shi ma kin gani muddin yarinya da ana cewa sankaran mama bata cika shafan yan mata ba haka sai manya to amma yanzu abin ba haka bane dan wasu yan matan ma bincike ya suna iya samun sankaran mama to yayin da mace ta kai shekarun balaga haka to ya kamata ita ma a dinga nuna mata yadda za ta dinga breast examination da kanta wato a koya mata yadda za ta iya duba mamanta a gida ko ta ji wani matsala haka ta gaya iyayenta sai kuma a je asibiti to amma kin ga shi mammogram na sankaran maman da ake yi wa mata mace sai ta kai shekara arba'in ake iya mata mammogram din nan to shi kuma na cervical cancer na bakin mahaifa kin ga sai mace da ta fara saduwa ita ake iya yi wa daukan mata sample din kansan bakin mahaifa mahaifa ɗauki bakin mahaifan a duba cewa shin akwai wannan kansa ɗin a wajen ko kuma yaya to wasu kuma zaki ga mata suna da shekaru ƙanana to amma mewa bayan haihuwa sun zo sun samu wata matsala maybe ciwon zuciya ko kuma a'a ciwon suga ya sami saboda akwai ƙananan yaron da ake haifarsu da ciwon suga to kin ga wannan tun da ƙarfin shekaru za su fara zuwa asibiti to amma idan mace tana da halin ta dinga zuwa asibiti ba tare da wani abu ya same ta ba ba matsala ba ta ta dinga zuwa saboda daidai da yara ƙanana ma mata akwai wanda ake iya kai su check up kamar waɗanda ramar tasa ta yi yawa haka ƙananan yara wasu kuma ki gani saboda girman su wato da ya obese wato kibar ta ta yi yawa ma shekarun su to kin ga su ma ne da ya kamata ana yawan kai su ana musu check up to ba za a kiyasta a ce dole sai a wannan shekaran ko a shekarun nan wai mace ta iya zuwa asibiti ba to likita kamar sau nawa a cikin shekara ko a sati ko a wata ya kamata mace ta je a duba lafiyar jikinta misali a ce da mace ta haihu tana da 'ya'ya kin ga lokacin saboda jiki yana canjawa abubuwa da yawa a lokacin ga kuma yara wasu kuma zaki gani bayan sun haihu suka iya zuwa irin da matsaloli haka to wasu tun daga lokacin ake ga sun fara zuwa irin check-up ana duba su sai kuma masu hawan jini mace ciwon suga su kin ga already akwai clinic da din su wato ranakun da ake musu check a asibiti wasu matsaloli ne mace za ta iya cin karo da su idan ba ta zuwa zuwa asibiti don duba lafiyarta. To matsalolin da ba su wuce waɗanda muka bayani a kansu ba kamar shi sankaran maman breast cancer da kuma kansar bakin mahaifa wato cervical cancer sai kuma ciwuka irin su hawan jini su ciwon suga su irin wannan ulcer da take a daban yanzu mata da ya saboda wani sa'in zaki ga daidai da dai ba ulcer bace amma yanayinta yana zuwa kamar ta ulcer haka to rashin zuwa asibitin zaki ga ana daukan abin da ba haka ba wace shawara zaki ba ma mata don su rika zuwa ana duba lafiyar jikinsu yadda ya kamata don gujewa cin karo da matsalolin da ke da dangantaka da rashin duba lafiya da sauran cututtuka baki daya abin da nake so mata su gane cewa ita sankaran mama ba dole sai mutum ya yi gadanta ba gaskiya akwai wanda ba su yi gadanta ba kwata-kwata kuma suna da shi kawai dai in mata suna da shi a gadon su wato su ratsin su riskin ya fi yawa to amma ba dole wai sai mace ta yi gadanta ba so yana da mahimmanci mace ta dinga duba mamanta da kanta wato self breast examination idan ma bata iya ba ta je wajen likita ya koya mata sannan kuma muddin ta kai shekara arba'in lokacin ya kamata ta dinga zuwa ana mata wannan ma mata wannan mammogram din sai kuma shi cervical cancer din yayin da mace ta fara saduwa to risk ɗinta ya fi yawa amma idan aka mata allurar rigakafi kafin nan to kin ga risk ɗin yana raguwa sosai ƙungiyar kula da lafiyar ɗan adam ta duk duniya wato WHO cewa cewa ta yi ma tsarki da ruwa ya isa ba tare da sabulu ma ba dole ba ne amma in tana bukatar ta yi tsarki da sabulu za ta yi amfani da wanda ba shi da kanshi bayi da karfi haka kwata-kwata to amma ruwa ya isa to kin ga an ce ruwa ya isa balle wasu mutum su je suna turace duk waɗannan abubuwan abu ne da ya kamata mu sai lokaci da ya kamata mu fara kare kanmu saboda akwai cututtuka da ba a san takamaimai me yake janyo su ba to ya kamata mu ma mu dinga kare kanmu da kanmu ba tare da wai wasu sai sun mana faɗa akan lafiyar mu ba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. da Na'ima Idris sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya. Madalla a gaida Hauwa Umar yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice. Jami'an Ukraine sun yi kira ga duniya da ta ɗauki mataki kan Rasha saboda har-haren da take kai wa gine-ginen fararen hula. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya wallafa a shafinsa na Twitter yau Alhamis cewa Rasha ta ɗauki nauyin yaƙi na rashin hankali da dabbanci akan fararen hula da ba su ɗauke da makami. Kalaman nasa sun biyo bayan bayyanar shugaba Vladimir Zelensky ta kafar bidiyo a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya lokacin da Zelensky ya ce makamai masu linzami sun afkawa asibitoci, makarantu, wuraren sufuri da yankunan gidaje. 'Yan sandan kasar China sun doki ma'aikatan da ke zanga-zanga kan takaddamar biyan albashi a masana'antar Apple mafi girma da ke yin wayar iPhone, wanda sabuwar wayar tasa ta samu jinkiri saboda an sanya takunkumi yayin da kasar ke kokarin shawo kan barkewar cutar COVID-19. kamfanin Fascon yana ƙoƙarin samar da wayar iPhone 14 da aka yi oda bayan da dubban ma'aikata suka fice daga masana'antar a tsakiyar birnin Janjo a watan da ya gabata sakamakon koke-koke game da yanayin aiki mara kyau. Babban jami'in kare hakkin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya buƙaci hukumomin Iran da su dakatar da yin amfani da ƙarfi akan masu zanga-zanga. da yake magana a wani zama na kwamitin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a jiniba yau alhamis tok ya ce iran na cikin cikakken rikicin kare hakkin bil'adama To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da sayi da hamdun da ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan joe ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe.